A sanarwar mai ɗauke da sa hannun daraktan sadarwar bankin Isa Abdulmumin ya ce babban bankin na Najeriya CBN zai ci gaba da amsar tsaffin kuɗaɗe kuma izuwa yanzu ba ta sanya ranar daina amfani da tsaffin kuɗaɗen ba. Idan za a iya tunawa babban bankin na CBN ƙarƙashin tsohon gwamnan bankin Godwin Emefiele ta buga sabbin kuɗaɗen naira 200, 500 da kuma 1000 kuma ta sanya wa tsoffin kudaden wa'adin daina amfani da su a watan Disambar shekarar 2023. Sai dai kafin wannan sanarwa ta babban bankin Najeriya 'yan kasar sun fuskanci karancin kudade a hannuwansu da za su gudanar da rayuwar yau da kullum. Shin ko wannan sanarwar za ta iya kawo ƙarshen karancin kudade da al'ummar ƙasar ke kokawa? tambayar da na yi wa Dr. Isa Abdullahi Kashere, manazarci kuma malami a jami'ar tarayya ta Kashere da ke jihar Gombe, ga kuma ƙarin bayani da ya yi. Idan ba mu manta ba can ah, dab da ƙarshen gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari an yi wannan abin da ake neman wato ake kira cashless policy ta takaita yawo da kuɗaɗe a cikin jama'a. To ko a wancan lokacin kotu ta ce a janye wato wannan hukunci na cewa ba za a yi amfani da tsofaffin naira ɗari biyu ɗari biyar da dubu ɗaya ba sai har watan goma sha biyu na wannan shekara wato disamba kenan kin ga tsakanin wannan lokaci an yi canjin gwamnati kuma gwamnatin da ta zo a watan biyar ba ta ɗauki wancan manufa ta gwamnati ta cewa za a dakatar da amfani da waɗannan kuɗaɗen ba kuma babban bankin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa bata ce a dakatar da amfani da waɗannan kuɗaɗe ba a wannan lokaci a hirarsa da muryar amurka ɗaya daga cikin ma'aikatan bankunan najeriya da bai so a ambaci sunansa ba ya ce su idan muka kalla mu mu ma'aikatan bankin za mu iya cewa yanzu akwai karancin giftawa na shi kan shi kuɗi da yake a tsakankaninmu da su 'yan kasuwa da raguwar mutane masu ajiyar kuɗi kusan za mu iya cewa shi kanshi kuɗin ya yi ƙaranci daman a hannun al'umma ta haka yanayin yadda irin kuɗaɗen da da suke shigo mana musamman na ajiya da makamantansu yanzu gaskiya akwai ƙarancin waɗannan kuɗaɗe. 'Yan Najeriya dai na ganin wannan sanarwa ta CBN ka iya taimakawa wajen rage raɗaɗin ƙarancin kuɗaɗe a hannun da al'ummar ƙasar ke fama da shi. Wannan kusan abu ne wanda za a iya cewar ya yi ma mutane da yawa daɗi dalili kuwa shine kasancewar akwai karancin sabbin kuɗin a hannun jama'a wadda kusan a iya cewar da yawa daga cikin mutane a wancan lokaci da aka ce za a dakatar da amfani da tsaffin kuɗin sun shiga fargaban yadda za a yi su samu sabbin kuɗin kuma kin san akwai da yawa daga cikin mutane ana amfani ne da tsofin kuɗin kusan wanda za a iya cewar shine yafi yawa a hannun mutane to gaskiya mu dai a jihar Bauchi da jin wannan sanarwa mutane da yawa sun yi ta nuna farin cikin su kuma suna nuna cewar dama asalin abin da ya dace kenan lallai wannan mataki da babban bankin kasa ya dauka ya zo a lokacin da ya dace duba da cewa al'umma har sun fara tunanin cewa lallai za a fama musu tsohon ciwon da bai gama warkewa ba musamman na karancin kuɗi da aka fuskanta a watannin baya to amma wannan mataki muna fata zai kawo sauyi sosai domin a halin da ake ciki yanzu hatta bankuna da wurin masu POS idan ka je kuɗin ana baka shine a takaice yanzu dai 'yan ƙasar na dakon ganin yadda babban bankin na Najeriya zai wadatar da kasar da kudaden da suke bukata a hannu. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.